وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا babu wani daga cikinku ya ku mutane face sai ya wuce ta kan da yake saman wutar jahannama wannan wucewar ƙaddara ce tabbatacciya da Allah ya ƙaddara kuma ya zartar da ita don haka babu mai mayar da ƙaddarar Allah